الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته واستمسك بهديه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد قال الإمام المؤلف رحمه الله تعالى أول نقدة من أثمان المحبة بذل الروح فما للمفلس الجبان البخيل وصونها mala yana magana a kabin da ya shafi mahabba kamar yadda ya gabata shine kaunar Allah yanda ake samun wato wannan siffa ta zama ta bawa ya siffanci da ita kuma ya kasance cikin waɗanda suke masu son Allah ne to da yake cewa farkon jari wato wanda ake sawa a cikin ƙaunar Allah maɗaukakin sarki shine wato bayar da rayuwa gaba ɗaya ko fansar da rai don haka ya ce wanda yake ah, matsoraci ko kuma wanda yake mai mako ne ba zai iya wannan cinikin ba ma'ana ƙaunar Allah maɗaukakin sarki tana buƙatar sadaukar da rayuwa gaba ɗaya ga Allah wannan shine farkon jarin da ake saka a cikin ƙaunar Allah inda za ka iya sadaukar da rayuwarka ga Allah maɗaukakin sarki to ka sa jari cikin ƙaunar Allah ya sa malam zai ta kawo misalai musamman <clears throat> za ka ga wasu ba wai kuɗin ba ne da su amma saboda wannan sadaukarwa da suke ta rayuwarsu ga Allah maɗaukakin sarki to har ya zama sun fi waɗanda suke da shi ko kuma wani za ka ba wai ƙarfi ba ne da shi amma wannan sadaukarwa da ke cikin zuciyarsa da zai bayar da rayuwar shi ga Allah sai ka ga ya fi jarumi ma wanda yake jarumi bai iya yin abin da yake wani ya yi ba sai a dinga ganin wani mai rauni ne to amma kuma abin da yake cikin zuciyar shi na sadaukarwa na imani to zai kaga abin da zai na kaunar Allah sai ya baka mamaki fiye da wanda ya fi shi karfi ko ya fi shi wani iko amma da yake cewa lallai ma wanda yake matsoraci ko mai mako ba zai iya ba da rayuwar shi ga Allah bai samu wannan mataki na kauna shine yake cewa bidamil muhibbi yuba'u wusluhumu faman zalladi yabta'u bi samani yake cewa da jinin mai kauna ne ake siyan saduwa da Allah madaukakin sarki don haka yake cewa wane ne wanda zai yi ciniki da irin wannan jaririn don haka yace tallahi ina rantsuwa da Allah ma hazalat fayastamu hal muflisuna lallai kaunar Allah madaukakin sarki ba ta yi kwantai bane da har za a ce waɗanda ba su da komai ne za su zo a ba su ita wala da haka nan kuma ba ta lalace ba fayabi uhabin nasihatil mu'siruna ballanta wani ya zo ya dinga yi musu cinikin kaya yayi rana ya musu ciniki irin na karewa dinnan da haka yace abin ba haka bane yace ce, uqimat lil ardi fi suqi man yazidu falam da laha bi thamanin duna badlin nufus lallai an bijirar da ƙaunar Allah maɗaukakin sarki cikin kasuwar waɗanda za su bayar da ƙari don Allah maɗaukakin sarki ya zamanto ba abin da ya yarda musu da shi illa bayar da wannan rayuwar tasu gaba ɗaya. shine Allah yace inna Allaha ishtara minal mu'minina me ya siya a wajensu anfusahum wa amwalahum me zai ba su bi anna lahumul janna yuqatiluna fi sabilillah da haka sun ba da wannan rayuwar eh sun yi cinikinta sun bayar da ita ga Allah haka komai za su iya yi domin Allah madaukakin sarki fata'akhkhara al-battaluna dan haka waɗanda suke masu eh, nuna isa ne sai suka ja da baya wa qamal muhibbuna masu ƙauna kuma sai suka shigo gaba yanzuruna suna wato dubawa ayyuhum yasluhu an yakuna samanan fadarati sil'atu bainahum aga wane ne abin cinikin zai fada hannunsa shine mala yace sai ta fada hannun azillatin alal mu'minina izzatin alal kafirina a wajen mu'minai wannan abu ne mai sauki ya sadaukar da rayuwar shi ga Allah a wajen wanda ba mumini ba kuma yana ganin wahala ne wahala ne sadaukar da rayuwar shi domin Allah yace lamma kasura almudda'una lilmahabbati ulibu bi iqamati bayyina ala sihhati dawa kazantuwar kuma masu tutiya masu cewa ai duk suna san Allah yanzu wanda ka tambaye ce ai yana san Allah ce lokacin da masu wannan da'awa masu tutiyar cewa suna san Allah suka yi yawa yanzu ko al'ummar musulmi aka ji ko a ce ashe yana san annabi haka ne ko amma an zo aiki karara ba za ka ga mutum a wajen san annabi ba ko to don haka ya ce lokacin da masu da'awa da yawa kowa ya ce shi ma mai san Allah ne shi ma na Allah ne sai aka ce to kowa ya kawo shaida akan haka ya ce falau yi bai da da'al khaliyu hirqata shaji inda a ce mutane duk abin da suka faɗa ake karɓa a zauna a kai to da wanda ba komai ba ya ɗauki rigar wani ya saka ta fatanawa almudda'una fi shuhudi faqila sai kowa yazo da irin shaidarsa sai aka ce la tuqbalu hadhihi da'awa illa bi bayyina ai wannan ƙara ko kiranye da suka kawo ba za a karɓa ba sai da shaida mai ƙarfi shine Allah ya ce qul ka gaya musu cewa in kuntum tuhibbuna Allah in dai da gaske kuna kaunar Allah to fattabi'uni ku bi ni kenan duk mutum ya zo ya ce ma shi fa yana son Allah to ka zo ka auna shi ka ga ya biyayya shi da annabin Allah ya biyayya shi da littafin Allah ya biyayya shi da shari'ar Allah mutum yazo ya gama ce ma shi ai yana son Allah sai ka duba ka ga yana tsayar da sallah akan lokacinta yana biyayya ga duk abin da Allah madaukakin sarki ce a yi umarni da shi yana nisantan hannun Allah to in ka auna shi anan kaga baya yi to ka san wannan awa kawai yake da bakinsa ba gaskiya bane shi yasa wani daga cikin magabata yana cewa wannan ayar Allah ya jaraba wasu ne da suka yi ƙarya cewa suna son annabi sai Allah ya ce qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dhunubakum in dai da gaske har kuna son Allah ya ce to ku bi ni wanda ya ce yana son Allah to ya bi annabin Allah sallallahu alaihi wa sallama don a nan ne za a gane waye mai bi na gaskiya waye wanda baya bi shi yasa wata rana a kisar Julaibib a Julaibib wani mutum ne wanda yake talaka daga cikin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam dukkan su mafi yawancin su ba su da shi amma shi a cikin su ma shi yafi kowa rashi ma sannan kuma mutum ne da Allah bai mishi kyakkyawar sura haka ba ma'ana na halitta ba an ce gajere ne haka yi da abin nan ma zai nemi aure ma ba za a ba shi ba saboda wasu abubuwa da yawa ake kallo a neman aure ko za a ce ya sana'arsa ya kyawunsa ya daga wani gida ya fito to shi julabib duk in ka auna shi bai da wannan abubuwa kuma sai ya ga wata mata a madina yana so wata ya a wani gida sai ya yi gaya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi fa ga abin da ya gani kuma ga abin da yake so sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tura shi ya ce to ka je gidan ka ce na aiko ka tambaya aure sai ya zo gidan kuma ya yi sallama iyayen uban ya fito Julaibib ya ce na zo ne daga wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya aiko ni tambaya aure uban har yayi murna ya shiga gida yana gaya ma uwar ai annabin Allah ya aiko da tambaya aure har ya shiga sai kuma ya dawo sai ta ce ka tambaye shi wa aka aiko tambayar auren ma don shi ya ɗauka annabin Allah ne sai zai aure a gidansu sai ya zo ya koma sai ya tambaye shi da ibi wa kake tambayan ma aure sai ya ce ni ne nake neman auren sai ya ce to bari mu je mu shawara yanzu an canja saboda ga matsayinsa to kaga indai suna bin annabin Allah annabin Allah ne ya turo a nema ne Da haka ita yarinyar tana cikin gidan tana ɗaki duk tana jin abin da ake da ta ji sun zo suna shawara sai ta fito ta tsaya akan iyayen ta ce to ni ina so tunda annabin Allah ne ya nema ta ce ai Allah ya ce wa mata na li mu'minin wala mu'minatin idza qada Allahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amri ai bai kyautu ga mumini namiji da mumina mace ba idan Allah ya hukunta abu ai duk abin da annabin Allah ya hukunta Allah ne ya hukunta don haka idan Allah ya hukunta abu ko annabinsa to bai kyautu su tsaya su ce sai sun yi shawara ba saboda haka ni ba na neman shawara kuwa, annabi ne ya ce to na yarda haka aka daura auren da Zulaibi aka daura auren da shi da aka daura auren da shi eh, ya fita jihadi da ya fita jihadi manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yana ta tambayar sahabbansa ina Julaibib ina Julaibib aka ce ba a ga Julaibib ba har ma suka yi mamaki me yasa yake tambayar sa to ko da aka je aka same shi an same shi yayi shahada daga cikin farko farkon wanda suka yi shahada tsakanin sara da suka a jikin shi ya fi 80 aljanna yake nema manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yana cikin aljanna ne yayi na gan shi yana tallin kaya a cikin ƙoramin aljanna shi yasa nake tambayo to shi ne fa ya zo ne auren a kana ya ga ba annabin Allah biyayya ne ga annabin Allah ita ta yi biyayya kuma matar take cewa bayan wannan aure da ta yi da julaibib sai da ta samu alkhairin da bata taba tsammani sai kowa ya zo yana so ya aure ta kuma biyayya ne ga annabin Allah da haka mutum ya zo ya fito ya ma da awar cewa yana san Allah to ka auna shi ka ga ya biyayya shi da annabin Allah ya biyayya shi da shari'ar Allah to wannan cikakkiyar kaunar Allah ita take kawo biyayya shi yasa ko bauta da ake a bauta ma Allah ai bauta tsantsan biyayya ne da kauna kauna da biyayya sune bauta duk wanda zaka kaunace shi ka masa cikakkiyar biyayya to wannan shine girmamawa ai domin duk wanda kake son shi ba za ka saba mishi ba kenan mutum yana son Allah da gaske to ba zai saba ma Allah ba kamar yanda in kana son mutum ba za ka taba saba mishi ba yanzu wanda zai ce yana son mahaifiyar shi tsakani da Allah to duk abin da take so ba matukar ba saban Allah bane zai ki zai yi saboda ne saboda yana kaunarta to wannan shine ka'ida ta kauna amma ka zo ka ce kana kaunar wani kuma kana saba mishi to wannan kaunar ba ta gaskiya bace to shine Allah ya ce kul ka gaya musu cewa in kuntum tuhibbuna Allah in da gaske kuna kaunar Allah to fattabi'u ku bi ni to Allah zai so yuhibbukum Allah kuma ya gafarta muku zanubanku da haka ana kawo wannan ayar yace fa ta'akhkhara al-khalqu kulluhum duk masu da'awar kauna din nan sai suka ja da baya wa sabata atba'ul habibi sai ya zama waɗanda suke mabiya abin ƙauna ma'ana mabiya manza Allah sallallahu alaihi wa sallama sune suka jajince suka tsaya fi af'alihi cikin ayyukansa da an ce abu kaza sunna ne zaka ga suna yi shi yanzu wani duk yanda kai da shi ba zai ba abu da sunna ba wani kuma duk yanda zaka yi da shi ba zai yi sunna ba haka ne mutane suke wani duk yanda zaka yi ko sunnan nan ya ganta ma a rubuce ma a karanta wallahi da zai yi ba wani kuma yana ji an gaya masa bai taba ganin ta ba ma zai ce ai sunna abu kaza ta ce ita zan haka cikin ayyukan manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama suna biyayya wa aqwalihi suna biyayyan maganganunsa wa akhlaqihi suna biyayyan ɗabi'unsa fa tulibu bi adalati albayyinati bi tazkiyati dan haka sai aka ce to ga babbar shaida da take tabbatar musu da haka shine Allah yace yujahiduna fi sabilillah suna jihadi cikin tafarkin Allah wala ya na laumata tala'in ba sa tsoron zargin mai zargi yanzu dan kai za ka ba abinka a suna ina ruwanka da wani suna ce ta ce yi kaza sai ka zo kana bin suna. yanzu kana jin jin tsoron wanda an ce ma suna sunna to zai ba ahalu suna na gaske wani. amma dai wai wani ya zo ya dinga zargin ka ya ce to ai wani ma ahalu suna ne don haka ni ina zargin sa to wannan me zai ma sai ya saka canja sunnar a an kana nan ahlus sunnanka wannan ita ce cikakkiyar kauna dan haka sai ya ce fa ta'akhkhara aktsarul muhibbin da aka ce to abu to ayi jihadi to mafi yawancin masu kauna sai suka ja da baya wa qamal mujahiduna sai masu jihadi suka miƙe faqila lahum aka ce musu to fa ga wata ka'ida shine inna nufusal muhibbina wa amwalahum Laisat lahum masu kauna fa da rayuwarsu da dukiyoyinsu ba nasu bane na wanda suke so ne don haka fahalun mu ilabai a ku zo ku sa hannunku a cikin wannan wato mubaya'a shine Allah yace inna Allah ishtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum Allah ya saya yayi ciniki ya siya daga mu'minai rayuwansu rayukansu wa amwalahum da dukiyoyinsu bi anna lahumul janna cewa har dan suka bayar da wannan to Allah zai ba su aljanna kuma so da yawa a irin waɗannan ayoyin na jihadi mafi yawancin abin da ake gabatarwa wato ana gabatar da wato rai ne akan dukiya saboda zaka iya bada dukiya ka amma ba za ka iya ba da rayuwarka ba kayuwa ta fi wahalar bayarwa ko yanzu aka tsare mutum ko 'yan fashi ko kidnappers Allah ya tsare mu suka kama mutum duk abin da yake jikin shi zai iya bayarwa don ya kubuta da rayuwarsa ba zai ce ni ku kashe ba zan ba ku koko ba ne wanne ya fi so a ciki shi yasa Allah ya ce toran nan da ka fi so ka ba da shi domin su to yana da wahala a ce ka ba da rayuwarka ga Allah duk wanda ya bada rayuwar shi ga Allah to wannan ya kai mataki na cikar kaunar Allah domin zai iya yin komai saboda Allah duk wanda ya bada rayuwar shi meye ba zai iya bayarwa ba? zai bada kudin sa zai bada komai nasa duk abin da yake da shi zai iya bayarwa domin Allah indai har ya bada rayuwarsa shi yasa mujahidun masu jihadi sai suka dara mutane a wannan gabar yanzu da zo a zo a yi shelar jihadi to zaka ga kadan ne za su fita saboda kowa yana son ran shi ce ai jihadi ba wajibi ba ne ai fardu kifaya ne ba fardu ayin ba ne ko eh, in wasu suka yi sun dauke ma wasu sai a fara kawo yan hujjoji hujjoji da an ce jihadi sai a ce kai jihadi nan fa yanzu babu shi saboda kowa yana tsoron ransa kar ya bar duniya su kuma masu jihadi suna so su je su samu abin da za a samu to malai ya ce falamma arafu azamatal mushtari su waɗannan mumine masu ƙauna na gaskiya da suka san girman shi wanda zai saya daga wajensu ɗin shi ne Allah sun san girman Allah wa fadlar saman kuma sun san girman kuɗin wa jalalata man jara ala yadaihi tabayu'i kuma suka ga matsayin wanda aka yi cinikin a gare shi shine Allah arafu qadrat sil'a sai suka ga cewa wannan abin da za a yi cinikin shi ba karami bane ita ce aljanna ai cinikin duka akan me akan aljanna ce aljanna ba a siyanta da arha ala inna sil'atan lahi ghaliya haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace lalle wannan haja wannan abin ciniki na Allah din tsada ne da shi baka zuwa kawai kana kwance kace za kana san aljanna ko kana san babban matsayi duk wanda yake son babban matsayi tashi yake ya dage ba da duk abin da yake so ko ba ka ganin 'dan kasuwa zai mako makudan kuɗi ya sa a jari don ya samu riba yana tsoro ko ba ya tsoro sai eh, akwai risk in zai ɗan ji tsoro amma dai in dai ya san zai samu riba bai fargaba ko me ko kai ko ko ƙasa ce ka kawo mishi zai siya akwai 'yan kasuwan da duk abin da ka kawo musu siya suke sai ka ga abin da ba a siya ma su suna sa kuɗi yanzu kai da za a tara ma robobin nan nasu wanda suwa wallahi kace ba ka su wani yana nan a cike yake kasuwanci kuma kuɗi zai ɗiba maƙudai ya saka a ciki ko wani kwalabe wani buhun-buhun huna kai yanzu buhun in ka gama sai ka yadda shi wani kuma abin da yake sa jarin shi a cikin kenan saboda ya san me yake so saboda haka in ka san kimar abu shine kake sa jarin ka a ciki don haka su sun san kimar abin da suke nema sun san matsayin wannan abin siya sun san menene aljannar da suke nema wa anna laha sha'anan kuma tana da wani matsayi fara'u min a'zamil gabni an yabi'uha li ghayrihi bi thamanin ba sai suka ga mafi asara wato shine su siyar da wannan ran ga wani ba wanda zai ba su abin da suke so ba fa aqadu ma'ahu bai'atar ridwan sai suka yi mubaya'a ta yarda da Allah madaukakin sarki manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da aka yi wannan bai'a ta bai'atul ridwan yake cewa ku sa hannunku idan an kashe sayyidina Usman to dukkan mu a kashe ku da aka dukkan suka yi mubaya akan za su yi yaki ba wanda bai sa hannun shi ba sai wani munafiki shi kadai a cikin mutanen nan gaba ɗaya mutum 1400 da sama dukkansu kowa yazo zo ya ce mun yarda manzo Allah mun yi mubaya'a ko a mutu ko a yi rai sun fabar iyalansu a gida ba sa tunanin me suka bari a gida saboda sun san cewa wannan baya, ta yarda Allah ce yasa sai Allah ya yi wannan cinikin da su Allah ya ce laqad radiyallahu anil mu'minin iz yubayi'unaka tahta ash-shajara fa alima ma fi qulubihim Allah ya san abin da ke cikin zuciyarsu amma Allah ya yarda da su manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ƙara musu karfin gwiwa yake cewa la yalijun nara man baya a tahta shajara manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace duk wanda yayi wannan mubayar ba zai shiga wuta ba duk wannan wanda yayi mubayar nan ba zai shiga wuta ba sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam dubu ɗaya da dori ce ba wanda zai shiga wuta a cikin su to kaga cinikin su yayi riba ko bai yi ba ba mu yanzu ina zamu yi wannan cinikin kuma cinikin yana nan har yanzu kofa a buɗe take ba wai an ce jihadi ba sai ka je ka zubar da jinin ka ba ba jihadi hanyoyi ne da yawa wallahi ka yi biyayya ga iyayenka jihadi ka tsaya ka tsare mutuncin iyalinka ka kula da su ka ba su haƙƙinsu ka yi adalci jihadi ka tsaya ka riƙe amana da aka ɗaura ma jihadi ka tsaya ka bauta ma Allah ta hanyar da ta dace jihadi ka faɗi gaskiya inda ake ƙarya wannan jihadi ne amma Allah sallallahu alaihi wasallam ce afdalul jihadi mafificin jihadi kalimatu haqqin kalma ta gaskiya da zaka faɗa inda sultanin ja'i wajen shugaba wanda yake mabarnaci ka fito ka gaya masa gaskiya wannan babban jihadi haka jihadi yana nan mataki ba wai jihadi sai an yi da takwabi ba kana iya jihadi ka fito ka ga ana wata barna ka gyara wannan jihadi jihadi ne kai a cikin kanka ma za ka iya yin jihadi da kanka ka hana ranka abin da take so ya zama saban Allah ne jihadi ne wannan shi ake kira jihadin nan kuma da shi ake farawa duk wanda bai yaƙi zuciyarsa ba ba zai iya yaƙan wani maki na waje ba da haka shi ne jihadin nan mutum ya yaƙi zuciyarsa ya hana ta abin da take so wanda yake ba daidai ba wannan jihadi ne to kaga in ba kaunar Allah biya za a yi ka yaki zuciyarka ka hana ta abin da take so ka tirsa ta akan abin da ka yake so kaga wannan jihadi ne kuma wannan cikar kauna ne ga Allah don haka jihadi wasu an dauka sai a dauka kawai sai an fito an yi yaki akwai jihadi daban-daban akwai jihadi ta yanda zaka yi shi ta hanyoyi daban-daban kuma duk ana kiran shi jihadi domin kalma ta jihadi in ka duba asalin ma'anarta da aka samo daga wato dagewa ne mutum ya dage cikin wani abu ko cikin canja wani abu ko cikin yin wani abu wannan shine asalin ma'anar jahada gane ko shine asalin ma'anar jahada shine mutum yayi wani abu wanda yake mai wahala to hana zuciya abu ko ya fi komai wahala inda mun sami irin wannan jihadin a yanzu mafi yawancin matsalolinmu da sun kaukace hamsin cikin ɗari. kama babu an kasa yakan zuciya inda an yaki zuciya kaga wani ba zai mika hannu ba ya bari a wuce da kayan barna to amma yanzu zaka samu mutum yana gani wannan abin haram ne haka zai sa hannun shi a cikinsa saboda ya kasa yakan zuciyarsa haka jihadun nafsi shine babban jihadi shine farkon jihadi na farko da ya kamata mutum ya fara yi kafin ya je ya ce zai yaki wani ka gyara kanka tukunna ka gyara zuciyarka don haka sai ya zama fa'aqadu ma'ahu bai'atar ridwani bitarabi min ghairi fubuti khiyar su ba su ce ma a ba su zaɓi sai sun je sun yi shawara ba ta ce a take kawai sun shiga cikin wannan kasuwanci shine Allah yake faɗa a wata ayar a ƙur'ani Allah ya ce innal ladina yatluna kitaballahi lalle waɗanda suke karanta littafin Allah innal ladina yatluna kitaballahi wa aqamus salata kuma suke tsaida sallah wa anfaqu mimma razaqnahum suke ciyarwa daga cikin abin da muka azurta su da shi sirran a boye wa alaniyatan hakanan a fili sai Allah ya ce yarjuna tijaratan lan tabu waɗannan suna cikin kasuwancin da bai lalacewa ma'ana karanta alkur'ani aga karanta alkur'ani ba ba sai ka je ka nemo kuɗi ba kana shiga masallaci ka samu alkur'ani ka karanta Sai da sallah mutai sallah akan lokacinta sannan kuma bayarwa gwargwadon abin da mutai ke da hali ya bayar Allah ya ce yanzu na tijaratan lan tabo wannan za su yi kasuwancin da ba tadewa a sa har abada Allah ya ce kasuwancin shine liwafiyahum ujurahum Allah zai cika musu ladansu wa yaziduhum min fadlihi kuma ya musu ƙari akan falala daga gare shi innahu ghafurun shakur Allah mai gafara ne kuma abun godiya ne da haka shi ake gode ma in ba Allah ba ba wanda zai yi ciniki da kai bayan kayi ciniki ya baka abin da zai baka yanzu ka je ka sai buhu ɗaya. buhu ma ba a cika ba za a baka ma abin da ka sai ya cikakke ba yanzu akwai ɗan kasuwa da yake da shago misali mai kayan hatsi da za ka sai buhu ɗaya ya kawo rabin buhu ya ce na ƙara mana. saboda tausayinka akwai ai zai ce zai asara to Allah zai ninka ma abinda a ce in buhu ɗaya ne ma'ana ka bayar domin Allah Allah zai ninka ma shi so 700 ka kwatanta za ka samu buhu 699 akan buhu ɗaya a wannan ba karamar riba ba ce ko ba karamar riba ba ce shi yasa Allah ce yanzu na tijaratan lan kasuwanci ne da baya lalacewa kuma ba za su taba gane riba wannan kasuwancin ba ma sai ran da suka tsaya a gaban Allah suka ga abin da suka tara yayin da suka ga wannan abin lokacin za su ma dinga cewa da ma duk abin da suka yi sun yi shi dan a tara musu anan da ba a ba su ma a can ba wa ƙalu don haka da suka shiga wannan kasuwanci saboda ƙaunarsu da Allah sai suka ce wallahi la na ƙiluka wala na taƙiluka al'iƙala shi ka cewa ne kasuwancin nan ba zai yiwu ba ka zo mu warware to su da suka ga ribar da ke cikin kasuwancinsu da Allah na ƙaunar Allah sai suka ce mu dai wannan kasuwanci ba za mu warware ba kuma ba za mu nemi a warware shi ba don haka mun shige shi ba fita falamma tammal aqdu lokacin da kasuwancin nan ya cika wannan din misali ne ina fata ana gane bayanan malamin nan yace lokacin da kasuwancin ya cika wa sallamul mabi'a suka karbi abinda aka ba su din ila lahu sai aka ce musu muz tarat nufusukum wa amwalukum lana tunda dukiyoyinku da rayukanku sun zama namu ne radadnaha alaikum to mun mayar muku da ita kuma aw ma mafi yalwan abin da da yake da shi wa ad'afan da kuma ninkin haka sai Allah ya ce wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwata mana wanda suka yi wannan cinikayyar suka ba da rayukansu da dukiyarsu dan Allah suka mutu Allah ya ce kada ku yi tsammanin wanda aka kashe su cikin tafarkin Allah amwatan kada ku ce matattu ne wannan dole sai an yi tunani sosai mutum zai gani a ah, ya mutum zai zai mutu a wajen yaki kuma ran shi baya jikinsa kuma sunan shi ya mutu Ka ce kuma ba matattu ba Allah ya ce ba matattu bane bal al'amarin dai shine haya'un rayayyu ne su a raye suke inda himir yurzaqun Allah yana azurta su fari'ina kuma suna cikin farin ciki a wannan rayuwar bima atahumullahu min fadlihi da abinda Allah ya ba su na daga kyauta fassaran wannan shine hadisi da manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yake cewa rayukan wanda suka yi shahada kuma su kadai suke da wannan rayukan wanda suka yi shahada suna nan wato Allah zai sanya su cikin wasu abubuwa kamar tsuntsaye wasu koraye za su dinga shawagi a cikin aljanna haka haka suke kaga kai ranka yana can a cikin kabarinka ana nuna ma aljanna ne su an sa a wasu abu koraye kamar tsuntsaye suna watayawa suna kewayawa cikin aljanna duk inda suke so idan yamma ta yi sai su koma ƙarƙashin al'arshin Allah sai su shiga wasu abubuwa kamar sheƙa haka kamar fitulu kowanne zai shiga nashi ya zauna shi ran da suka rasa a duniya shine Allah ya ba su wannan kaga a duniya ba su da wannan ran to wata rana wata rana sai Allah ya ce musu wai me kuke so ne sai su ce Allah madaukakin sarki abu ɗaya muke so shine ka mayar da mu duniya a sake mana irin wannan kisar ka sake ƙara mana wannan abu saboda sun samu abin da suke so na cinikin kasuwancin kenan ribar kenan to kaga babu ribar da ta kai wannan to me ya kai su ga samun wannan matsayi kaunar su da Allah kenan mutum yana iya bada rayuwar shi dan Allah yana iya sadaukar da rayuwar shi dan Allah madaukakin sarki kuma Allah kadai ya san sakamakon sa yasa Allah ya ce farihina bima atahumullahu min fadli suna masu farin ciki na irin abin da Allah ya ba su na falala shi yasa zaka ga mutun yayi shahada yana jin dadi kuma abin mamaki mafi yawanci wanda za su yi shahada an ka kalli fuskarsu sai ka ga fuska ce da take nuna albishir mafi yawancinsu babban albishir ɗin da suke samu masu yin shahadar nan shine jinin farko da zai ɗiga daga jikinsu Allah ya gafarta musu duk zunubansu ba ne samun wannan zai wanda ya shahada wannan shuhada ake kiransu me yasa ake kiransu shuhada ma'ana Allah shine shaidarsu a ce Allah shine shaida ka ranar tashin alkiyama to akwai wata shaida bayan wannan aiwa kafa billahi shahida Allah ya ishi mutum shaida ba ka bukatar kuma shaida wani Allah shi ne shaidarsu shi ne ma'anar shahid da haka ba haka kawai za ka fito ka ce wani shahidi ba ne haka kawai ka fito ka ce wani ya fito yana zanga-zanga yana zagin annabi ranar ashura ya yi fada da hukuma an kashe shi ka ce wani shahid ne yana zagin sahabbai mutumin ya fito yana zagin sahabbai kuma a kashe shi kuma ka ce mishi wani shahid to shahada ba haka ake samunta ba ana samunta ne da cikin kauna da biyayya an yi magana akan biyayya cikin halayen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ayyukansa da ɗabi'unsa bugu da ƙari Allah ya ce wa yastabshiruna bil ladina lam yahqu bihim suna gaya ma waɗanda ba su zo sun sadu da su ba sun sami irin wannan matsayin suna cewa Allah khawfun alaihim wa lahum yahzanun kada ku ji tsoro kada ku ji damuwa mun samu garanti cewa ga abin da muka samu haka kar ku ji tsoro shi yasa sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da yawan su da suka gane wannan ciniki wannan kasuwanci ba sa fargaba wajen shiga cikin sa ah, wani baffan ah, eh, Anas ana kiran shi wato ah, Anas ibn Nadar baffan Anas ne lokacin da aka yi yakin a bajin bai samu fita ba da aka dawo yaje ji irin alkhairin da yake cikin wannan wanda suka yi yakin yazo ya samu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya annabin Allah ya ce ka da farko da ka fita kai yaki da kafirai ban sami ikon fita ba na yi hasara sosai ya amma idan zaka tafi wani yaki zan fita kuma Allah zai ga abin da zan yi ce Allah zai ga abin da zan yi to ana fita kuwa sai ya zama shine farkon wanda suka fara shahada a yakin sai Allah ya saukar da aya yace minal mu'minina rijalun sadaqu ma ahadullah alai daga cikin mu'minai akwai wasu mazaje da suka gaskata alƙawarin su da Allah ya fitan bai da ba kuma yace sai Allah ya ga abin da zai domin da aka zo ana duba shi ba wanda ya iya gane shi sai wata 'yar uwarsa saboda yadda aka yi mishi fashe-fashe da jikinsa ba wanda ya gane shi sai wata yarwar to kaga ana ganin kamar ya mutu shi kuma ya san abin da ya samu da haka wala kudu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal a haya rayayyu ne shi ya sa ba a cewa wanda ya yi shahada a wajen yaƙi ba a kiran shi ya mutu sai dai a kira shi shahid in gane ana kiransu su shuhada shi yasa an kaje wajen ya wajen da aka yi yakin Uhud sai a ce an je wajen Shuhada Uhud ko Shuhada Badr ko ko shuhada al-Yamama ko Shuhada al-Yarmouk ko Shuhada al-Qadisiyya duk sunan duka shahadar kai kuma wannan ba zai hukuncin ba zai dauke ba har sai lokacin da aka daina jihadi amma matukar ana jihadi za a ci gaba da samu idha ghur idha ghurisat shajaratul mahabbatu fil qalbi mana yace misali ne yake bamu idan aka dasa idan aka dasa itatuwa itaciya ta kauna a zuciyar bawa ba fa kauna ta soyayya wani yana son wata ba kauna da Allah idan aka dasa itaciyar kaunar Allah a zuciya wa suqiyat bima'il ikhlasi kenan aka shayar da ita da ruwa na ikhlasi na tsarkake zuciya kenan abin da yake sa wannan itaciya ta rayu kenan wa mutaba'atil habibi wannan sune eh, sharuɗa da biyayyan annabin Allah sallallahu alaihi wa sallama yace to an samu wannan abubuwan guda uku itaciya ce an dasa ta a zuciya sannan kuma ana shayar da ita da ikhlasi da biyayyar manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yace to idan aka samu wannan to lalle wannan bishiyar wannan itaciyar asmarat anwa'at timari za ta fito da ƴaƴan marmari daban-daban iri daban-daban wa atat ukulaha kullu kuma duk shekara sai ta sai ta fitar da ƴaƴanta duk shekara sai ta fitar da ƴaƴa bi izni rabbiha da izinin Allah domin asluha sabitun asalin jijiyoyinta suna nan a kafa a ƙasa fi ƙararin ƙalbi suna cikin zuciyar ta riga ta kafu wa far'uha sannan kuma rassanta muttasilun bi sidratil muntaha rassanta suna can sun haɗu da wannan itaciya da ake kiranta sidratul muntaha can ƙololuwar aljanna wannan itaciya ce da ba wanda ya kai wajenta shi yasa ake kiranta sidratul muntaha wasu na fassarawa su ce an kai magariyar tikewa ko in za a shekara goma ana cewa magariyar tikewa ka san me ake nufi ba wata itaciya ce da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama aka yi tafiya da shi cikin daren nan aka je daidai wajen da shi da mala'ika jibril ya kalli wannan itaciyar ya ce ma mala'ika jibril to mu ci gaba da tafiya ya ce a'a ni ai iyaka ta nan kenan ban isa na wuce nan wajen ba ba wanda ya taba wuce wannan waje a cikin halittun Allah kuma ba wanda zai wuce sai kai da aka maizi izini manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ci gaba da tafiya ya je iyaka inda zai je ya sadu da Allah maɗaukakin sarki Allah ya kwarara masa abin da zai kwarara masa na kyautarsa na baiwarsa na falalarsa na imaninsa na haskensa duk Allah ya bashi sannan ya dawo mala'ika jibril bai iya wucewa ba shi yasa ake kiranta sidratul muntaha domin yantahi ilaiha ilmu al'awwalina na akhirin mala'iku duk mala'ika sai dai ya ce ma iyakacin shi wannan bishiyar abin da ke bayan bishiyar bai sani ba maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga wannan itaciyar bishiya ce babba ya ce ya ga inuwarta iyakan gani yana cikin kallonta kuma shi kenan sai sai ya ga wato wasu abubuwa kamar fari sun zo sun yi dafifi a kanta ashe mala'iku ne akan kowane ganye nata akwai mala'ika guda ɗaya ko yana sujjada ko yana ruku'u ko yana tsaye ko yana Iya, iyaka ganin shi haka ya gansu to da suka tashi kuma suka bar wannan itaciyar ya ce wallahi sai ta canja kamanni da ba wani wanda ya isa ya siffanta ta ma wani shi ma manzo Allah sallallahu alaihi kawai sai ido ya saka Ya ce ta canja kamanni da ba abin ba wanda ya zai siffanta ta to malai yake cewa idan aka samu bishiya ta kafa a zuciya ta kaunar Allah ma'ana idan kaunar Allah ta kafa a zuciyar bawa kuma sannan wannan kaunar ta tsakani da Allah ce bil ikhlas da biyayya manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama to abin da za ta haifar shine saduwa da waccan itaciyar ila sai a rubuta mutum cikin wannan wato waɗanda ake rubuta su a cikin illiyin da Allah ya ce kalla inna kitabal abrari lafi illiyin wa ma adraka ma illiyun kitabun marqum yashhaduhu almuqarrabun Allah ya sanya mu cikin su yace la yazalu sa'yul muhibbi sa'idan ila habibi shi mai kaunan nan wato ba zai gushe ba yana kai kawo wajen hauhawa zuwa ga wanda yake so din la yahjubuhu dunahu shay ba abin da yake hana shi tafiya dan haka wata duniya ba za ta hana shi tafiya ba wani abu ba zai hana shi abin da yake yi ba sallar nan ba zai daina ba karatun alkur'anin nan ba zai ba wani abu da zai hana shi yanzu wani da ka hana shi sallah wallahi gara ka hana shi komai da komai Allah ya sanya mu cikin amin yanzu a zuwa ce za a hana sallah ai gara a ce ba za ka kwana a gidanka ba kulla duk ƙofofin gidanka da a ce ba za ka yi sallah ba ba abin da ya fi mana sallah Allah ya ce kada aflahal mu'minun allazina hum fi salatihim khashi'un da ita aka fara allazina hum fi salatihim khashi'un Allah ya ce sun tsira dan haka akwai tsira a cikin sallah saboda haka ba wani abin da zai shiga tsakaninka da shi shi yasa hatta ko a wajen yaki ma ai ba a ce a daina sallah ba Allah ya ce fa in khiftum farijalan aw rukbanan in kun ji tsoron kafiran nan za su auka muku kuna cikin yaki ko da kuna sallah din ta tsoro ne kuka ga za su auko muku to ku yi sallar ko a tsaye ko akan abin hawa ko ta yaya ko yaya ma ku yi sallar fa idza tuma'anantum fa aqimus salah idan kuma kun samu nutsuwa ku zo ku yi ta yanda ake amma ba ka ba ko yaya kai sallah shi yasa ba ba wai jinya ba ko rashin lafiya ko me kake farko abin da zaka tambaya sallah ne a na Umar radiyallahu anhu lokacin da wannan eh, wato ba farise kafiri ba majusi ya zo ya daba mishi wannan wuka mai guba yana cikin sallah sallah asuba ya ji sukan da aka masa ya ji jini har ya suma farkon abin da ya faɗa da ya farfaɗo ya ce na ƙarasa sallata abin da ya fara tambaya bai tambayi cewa menene a jikina ba to yace na karasa sallar nan tawa dan ya nuna ma muhimmancin sallah amma sai ka samu dan musulmi ya tashi baya sallah ba zarar da ta tuwo cewa mutuwa ba yana jikin wannan magagin yake cewa na karasa sallar da nake ciki bai ma ce wani ya mai gurbin sa sallar ba haka nan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama lokacin da yake cikin radadi na mutuwa yana ta suma yana farfadowa duk sanda ya farfado abin da yake gaya musu cewa as-salatu as-sala ku kiyaye sallah ku kiyaye sallah abin da yake fada kenan kuma da shi ya cika wa ma malakat aymanu da abin da kuka mallaka na bayi ku musu adalci da haka sallah yi ta magana akai sallah sallah ita ce libar musulmi kuma sallan nan wallahi kaunarka da Allah ita ce za ta sa ka yi sallan nan cikakkiya domin kaunarka da Allah ita za ta sa ana tsananin sanyin nan ka fita daga barwanka ka ji kiran sallah ka zo ka amsa ana ruwan sama za ka zo ka samu mutum musulmi a masallaci wani kuwa in ba sallah ba za ka ga kasuwanni ana buɗe zuwa ana ruwa ko ba a buɗewa da sassafe kowa zai ce ana ruwa ba zai fita ba amma sallah ba a cewa ana ruwa ba za a fita sallah ba ko a ce sanyi ya yi yawa ba za a fita sallah ba, duk abin da ake za a yi sallar aka sallah ita ce ribar dan adam musulmi ba da abin da ya wuce wannan ita ce babban lasisin da in ka samu ya yi kyau ko ba ka da fargaba a sauran ayyukanka Allah ya ce ilaihi ya tsadul kalimu fayyibu ga Allah ne kyawawan zantuttuka suke hauhawa suke zuwa gare shi kenan kana faɗin subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahi al-aliyyil wannan kalmomi kana faɗan su Allah zai dinga ɗaukaka su zuwa gare shi wal amalu salihu yarfa'u Allah yana ɗaukaka kuma aiki na ƙwarai zuwa gare shi kenan duk abin da zaka yi na aiki Allah ne ya ce ka yi aiki naka ne amma Allah zai karɓan mashi amma ba sai da waɗannan abubuwan na farko sai da ƙauna ta gaskiya sai da ikhlasi sai da mutaba in aka rasa ɗaya a cikin waɗannan to ba inda mutum zai kai ba kuma inda aiki zai kai to malam yayi magana yace fasl wannan fasalin yake magana yace ita kauna musamman kauna ta Allah madaukakin sarki ba ta da abin da ake iyakance ta da shi la tuhad ba ta da definition an ce kai defining me kaunar Allah yace ba ta da definition ba za ka iya sa mata wani iyaka ba ka ce ga kaunar Allah ya ce la tu haddul mahabbatu bi haddin au baha minha fiye da ita kaunar kawai ya ce kawai a ce kauna amma ba za ka zo ka ce a kaunar Allah ita ce kaza ba ita ce kaza ba ita ce kaza domin sai ka gama faɗan wannan sai ka ga ai akwai kaunar shi kuma a cikin wani abu akwai kaunar shi kuma a cikin wani abu akwai kaunar shi a cikin wani abu Ma'ana za ka iya takaita ƙauna a cikin biyayya ga Allah alhalin baka san cewa kauna kuma ta Allah tana cikin nisanta abin da ya bari ba ita ma kauna ce yanzu idan mutum yana da mahaifi sai ya zama mahaifin nan ba ya son wani abu ba ya son mutum ya aikata wannan abu to menene zai sa mutum ya ki aikata abin kaunar shi ga mahaifinsa da biyayyarsa gare shi sau da haka ashe a cikin hani ma akwai ƙauna cikin abin da Allah ya hana akwai kaunar Allah in ka nisanta abu domin ƙaunar Allah ita za ta sa ka ce ni ba na son abin nan don Allah bai su sannan ƙaunar Allah ita za ta sa ka ce ni zan yi abu kaza saboda Allah yana so kenan ƙaunar Allah tana cikin biyayya tana cikin hali tana cikin ayyuka na zuciya tana cikin ayyuka na gabbai domin a zuciyarka ma in kana kaunar Allah akwai abin da ba za ka yi tunanin shi a zuciyarka ba haka nan a fili akwai abin da ba za ka aikata shi ba in kana kaunar Allah a gabanka ma akwai abin da ba za ka yi ba to mala yace ce ita ba ta da wani iyaka ya ce hududu la ta illa khafa'an wa jafa'an da haka wai ka ce za ka iyakance ta sai dai ta sake dusashe ta haka abarta a yanda take kawai ƙauna ƙauna yace wujuduha eh, fahadduha wujuduha samuwanta shine kawai kaunar shine definition ɗinta samuwarta in an ce babu ita babu in an ce akwai ta akwai ta in an ce akwai kaunar Allah akwai in an ce babu babu cewa ne yana san Allah yana san Allah bai san Allah bai san Allah wala tusaful mahabbatu bi wasfin azhara min al mahabba yace ba a kwatanta kauna da fiye da abin da yafi kauna wa inna ma takallaman nasu amma dai mutane suna maganganu ne a fi asbabiha cikin abubuwan da suke kawo ta a ce abu kaza yana kawo kaunar Allah ko abu kaza yana gadar da fushin Allah to mutane suna magana ne a ce asbabul mahabba daga cikin dalilan da suke sa mahabba misali Allah ya ce fi salatihim khashi'un lizakati fa'ilun لفروجهم حافظون anin اللغو معرضون wannan asbab ne dalilai ne da suke kawo mahabba ƙaunar Allah wa mujibatiha da abin da take gadarwa wa alamatiha da alamominta alamar ƙaunar Allah shine kaza alamar ƙaunar Allah shine kaza wa shawahiduha da abubuwan da an gansu ana ganin cewa alama ne na ƙaunar Allah wa samaratuha da abin da take haifarwa wa ahkamuha da hukunce hukuncenta da haka fa hududuhum wa rusumuhum darat ala hadhihi sitta din maganganu suna kewaya ne akan waɗannan abubuwa wa tawanna tanawwa'at bihim al-ibarat wa kasrat al-isharat hasabi idraki ash-shakhsi wa maqami wa hali wa mulkihi lil-ibara gwargwadon sanin mutum da kauna din gwargwadon irin bayanin da zai akan ta da haka in wani zai yi kauna a kashe wannan wutan to yana da yana toci a kashe shi kawai wa hadhihi al-madda تدور في اللغة على خمسة yace kalma ta mahabba ngane ko shine kauna alhubbu ko shine kauna ko ko soyayya duk da yake akwai bambanci tsakanin kauna da soyayya ma'ana soyayya kalma ce mai gangamewa gaba ɗaya kauna kuma tafi zama mai muhimmanci fiye da soyayya wani abu ne a cikin soyayyen yake gadar da kauna shi Allah ya ce waje ala bainakum mahabbatan ko mawaddatan me yasa bai ce mahabba ba saboda mahabba am ne mawadda kuma khas ne ma'ana shi abin da yake cikin kauna yafi na soyayya domin soyayya akwai ta ƙarya amma kauna ba kaunar ƙarya wanda shi yana kaunar ka da ƙarya yake kaunar ka sai a ce ina son ka amma san ba na gaske bane amma babu wata ƙauna da ba ta gaske ba shi yasa idan mutum ya zo ya ce wani ni ina son ka wannan kalma ce a ta yi wani abin ka yake so amma ya zo ya ce wani ni ina ƙaunar ka kai ma da kankan ka ji kalmar ka san da bambanci ko ya ce wani ni fa ina ƙaunar ka a zuciya yana da bambanci ya ce wani ni fa ina son ka a zuciyata ko ba bambanci wancan ya fi zurfi <clears throat> na ƙauna ya fi zurfi fiye da na shi wato mahabba kuma da yace ita mahabba din in ka koma harshen larabci wato tana ɗaukan ma'anoni daban-daban daga cikin ma'anarta shi shine astafa abinda zai zama tsaftatacce walbaya, ko kuma wanda yake mai haske shi ake kira al wa minhu qawluhum li safa'i bayad al wa hubbi hababul asnan idan mutum yana da haƙwaransa farare ne kalkalkal sai a ce hababa al asnan fararansa ma'ana haƙwaransa farare ne kalkal wannan ma'ana ne na hab da haka duk abin da yake fari ne yana da abin nan kyau sai a ce mishi alhub kenan so abu ne wanda yake fari abu ne wanda yake mai kyau asani ma'ana na biyu al'ulu wa zuhur ɗaukaka da kuma gangamewa shi ma na kiran shi mahabba domin duk wanda kake kauna shi a zuciyarka mana kamar ya mamaye ma zuciyar ta kane yanzu kana son Allah a zuciyarka to komai ya mamaye zuciyar ne sai abin da yake so wa minhu hubbiba hababul ma'i a ce hababul ma ma'ana ruwa ya ruwa ya malale waje shine ma'anar malalewa ko gangamewa wa hababuhu wa huwa ma ya'luhu inda al-matar shadid shine kaman an yi ruwa mai yawa gaske ruwan sama sai kaga ya malala ko ina wa hababal ka'su minhu haka nan na uku al-luzum wa a tabbata a waje da kuma wato lazimtar waje shine tsayawa waje daya shi ma ana kiran shuhu wa minhu habbul ba'ir wa ahabba idza baraka shine idan rakumi ya tsuguna sai a ce habbal ba'ir ya tsaya a waje daya domin an ce so kana san Allah ka takaita shi kadai kake so kenan babu wani kenan yana san Allah babu wata soyayya da take shigowa kuma cikin zuciyar shi domin san Allah baya haduwa da san wani ita soyayyar Allah ba ba ta cuɗanya da soyayyar wani amma wani Allah za ka iya haɗa soyayyarka da wani yanzu misali mutum yana da mata yana da ya ko kuma dukansu a cikin zuciya shi suna da matsayi na soyayya ko ko akwai irin san da yake mata yana da iyaye yana da abokanai kowanne za su iya duk tarayya a zuciyar bawa iyayenka akwai irin san da kake musu matarka akwai irin san da kake mata ƴaƴanka akwai irin san da kake musu abokinka akwai irin san da kake mishi kuma amma duk ya tattaru waje ɗaya, to wannan ba zai taɓa haɗuwa da soyayyar Allah ba ita soyayyar Allah ita kaɗai ce ba ta tarayya da ta wani in aka ce san Allah a zuciya ba za ka taɓa haɗa shi da na wani ba kuma shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake ce mana za ka ta'mal iman lallai wato duk wanda ya sufanti da wannan siffa ya ɗanɗana daɗin imani ya san mai daɗin imani sai ya ce siffar ita ce an ya kuna Allah wa rasuluhu a habba ilaihi min masu ya zama Allah da manzan shi shine ya su suka fi ƙaunatuwa a zuciyarka fiye da wani da ba su ba na biyu ya ce wa an yi hibbal mar'a la yi illa lillah kuma ya so mutum bai san shi dan komai sai dan Allah haka ya ƙi mutum bai ƙin shi sai dan Allah wa an yakraha kuma sannan ya kyamaci wato fita daga imani kamar yake yadda yake kyamar a jefa shi a wuta ce duk wanda ya samu kanshi a irin wannan matsayi to wannan shine ya san mai imani mana Allah da manzon shi sun fi kowa ƙaunatuwa a wajen ka da kowa haka nan kuma ah, kana son mutum ne don Allah kana kin shi don Allah ba wai don abin duniya ba in kana tare da mutum kauna ce ta Allah in ka kin shi ko rabu ne saboda ya saba ma Allah haka nan kuma ba ka so ka rabu da imani kamar yadda kake kyamar a jefa ka a wuta haka kake kyamar a cire ka a cikin imani to duk wanda ya samu wannan ya samu ɗanɗanon imani na gaskiya wannan Mali yana da maganganu da yawa da zai kawo akan abin da ya shafi wato shi mahabba ma'anoni ne guda biyar ya kawo mun ambaci guda uku a cikinsu insha Allah darasi na gaba in Allah ya raya mu za mu ci gaba da sauran da fatan kuma da roƙon Allah maɗaukakin sarki ya tsarkake zukatanmu Allah maɗaukakin sarki muke roƙo ya azurta mu da ƙaunarsa a cikin zukatanmu kuma yana daga cikin addu'ar da mutum zai yi <clears throat> ya samu ƙaunar Allah a cikin zuciyarsa shine Allahumma habbib ilaina al-imana wa zayyinhu fi qulubina hakanan Allahumma inni as'aluka hubbaka shine ya Allah ina roƙonka ka azurta ni da ƙaunarka wa hubba man yuhibbuka da ƙaunar wanda yake ƙaunarka wa hubba amalin yuqarribuni ila hubbika da ƙaunar aikin da zai kusantar da ni zuwa ga ƙaunarka wannan addu'ar ka a rabu da ita in ka dore a kanta za ka zama cikin masu ƙaunar Allah shi ne Allahumma inni as'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wa hubba amalin yuqarribuni ila hubbika Allahumma inni as'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wa hubba amalin yuqarribuni ila hubbika sai a kiyaye a yawaita irin wannan addu'o'i abinda muka faɗa daidai Allah ya bamu ladan shi wanda muka yi kuskure Allah ya fi mana subhanaka allahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk